Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ka san cewa an ce wake guda ɓata iri idan wasu na yi wa'yansu ba su yi amma za ka gaba filatana ta ciwo ado sosai ta ɗauka ƙwaryar nonon ta tsaf ta shigo cikin gari to dama tana da ta in ta zo ta kawo mishi sai ya ɗauke ta da ƙwaryar nonon ta da ita ya je ya juye nonon sai ya bata kuɗi gaskiya babbar illa ce don irin wannan shi yasa kake ganin cewar dan ni ya haifi dan bakano Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka taɓo batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da Fulani mata suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da sana'a suna baɗala. Kamar yadda muka alkawarta, mun gayyaci mata Fulani domin jin yadda suke ganin wannan batu. Matan da wakilin Mustapha Nasir tsari ya tattauna da su kan wannan batun kuma su ne. Hajiya Hafsat Abdulrahman sai ta ɗumili da nagan Allah hulɓe. Sai kuma sai hajiya binta haya sarki mina bari mu fara da ita shugabar mata ta wani bangare na gam Allah kenan na filani makiyaya da farko ya kuka ɗauki wannan mataki da su shugabannin fulani nan na ƙasa suke so su ɗauka batun tallan nonon nan. To gaskiya alhamdulillahi mun ji daɗi fiye da inda ba a zato. Amma sun yi kitso da kwarkwata. Menene kitso da kwarkwata yanayin yanda su sun kafa mana doka cewar kar mu yi talla kar mu su yi talla kar mu yi talla to su yi la'akari fa su mu idan suna wadatar da gidansu mu wani namiji zai iya fita tun karfe shida na safe ba zai taba dawowa ba sai karfe sha ɗaya na dare sha ɗaya na dare ɗin nan bai ba ta gishiri ba bai ba ta abinci ba bai ba ta ci ba bai ba ta sha ba bai san yadda gida yayi ne ba bai san wanda idan ya dawo sai ya ke ya je ya nemi wuri ya je ya kwanta to ka gani irin wannan zahirin gaskiya abin da yake sa mutane ko da ɗa ne kake goye da shi in baka bashi ci baka bashi sha to a zahirin gaskiya zai zama gumin barawo. Hajja binta kin ji abin da ita woman leader ta ce ya kike gani wannan abu Ta ni dai a gani na da nake gani wannan al'amarin gaskiya maganan su fulani batun tallan nonon fulani in ba don Allah ya sa su mazajin ga da suka ɗauko ba abin da ya dame su da na ta shiga gari ko ta samo ko ta sayar ko ta mene in ba haka ba ai ba da za a ce yanzu za a hana bafulani su fito su sai da nono tun da shi ya zama wannan kamar gadon gadon gadon iyayenmu ne tun tuntuni amma dai ba a lalacewa kamar yadda fulani suke ɗauko nono su zo cikin gari su ita wani tambada shine ya kawo maganar nan ya taso yanzu na cewa a hana fulani zuwa tallan nono kuma ba zai yiwu a hana su ɗin ba a gani na domin in an hana su me za su ci da me za su yi sabulun wanka da me za su yi ma 'ya'yansu tun da mazajensu ba za su kawo musu ba sai dai nono. amma su zargin da ake kamar suna ayyukan da ba dace ba baɗala da sauransu ke abi hillata ce ya wannan zargi kina ga ana samun su to ka san cewa an cewa ke guda ke bata iri idan wasu na yi wa'yansu ba su yi amma za ka gaba filata na ta ciwo ado sosai ta ɗauka ƙwaryar nonon ta tsaf ta shigo cikin gari to dama tana da ta in ta zo ta kawo mishi nawa ne nonon sai ta ce ga da nonon yake sai ya ɗauke ta ƙwaryar nonon ta da ita ya je ya juye nonon sai ya bata kuɗi to kuma ni ina ganin kila wannan yakan taimaka mata ne saboda kar ta yawo ta wahala amma sun ɗauke shi cewa kaman lalacewa ne ke kawo haka nan amma haka din illa ne ke woman leader gaskiya babbar illa ce don irin wannan shi yasa kake ganin cewar dan bahulatani ya haifi dan bakano mm. menene dan bahulatani ya haifi dan bakano kuma ba laifin matan ba ne laifin mazan ne ni a gobe a jibi ban taɓa yadda laifin matan ba ne laifin mazan ne yau namiji ya auri mace ya an bata ci sha tufatarwa haƙƙinta duk na aure ya riga ya bata to me zai kawo ta shiga wata muguwar hanya to sai ya kasance kai namiji da ka riga ka aure ta an mallaka maka wannan abubuwa naka ne sadidan an san cewar haƙinka ne to shugabanninmu kuma ba sa da faɗakarwa suna faɗakar musu a sai su ga laifin 'yan matan mu fulani to zahirin gaskiya wani yunwa in ta maka yawa in ka ga eh, tuwo tuƙaƙe ko ba gishiri da magi zaka zauna ka ci. amma ya za a yi su make abinnan matan fulanin a ɗauki mataki su daina baɗala in sun shigo maimakon hana tallar to mataki guda ɗaya sai dai in su shugabanninmu shugabannin nan na ƙungiyoyi su haɗa kansu su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah su haɗa kansu kansu ya zama ɗaya su a neman ma matanmu rumfa ko fili inda za su zauna su rika saye da sayarwa a wurin to idan aka yi haka in har aka ce cewar za a yi musu iyaka za a yi musu doka to wannan ba damuwa amma ba a baka guri kuje kayi sallama a gida ba a yi ba ba ba ka da izinin neman kujerar zama to saboda haka dan Allah dan annabi ni roƙo na ga iyayenmu har ɗoɗi shugabannin fulani digatai dukkansu masu unguwanni su yi haƙuri su zauna zaman mitin su kira mitin su usaini bosu har da sama'ila su yi ƙoƙari don allah don annabi su ne manya dai a neja su yi ƙoƙari su nemi mutane don allah don annabi a rika faɗakarwa yau da gobe in sha allahu allah zai mana maganin wannan abu ke batun wato zargin lalata tarbiyyar iyali eh, da wannan talla ke jawowa kin yarda kuma wani ƙarin haske zaki akan wannan ta zan ce na yarda kuma abinda nake so in ƙara haske akan al'amarin nan shine tun da shi Allah ya sa su mazajen fulani su su ka amince ma matayensu su zo talla ni abinda nake so yanzu nan me yasa su manyan a tara mazajen mana mazajen matan fulani da ke shigowa cikin gari tallan nono a ruga-ruga a gaya ma mazajen cewa kun san ga abin da matan ku suke fita suna yi a bariki kuma dalilin da yasa suke wannan abin saboda rashin biya musu bukata kamar yadda ya kamata iyakacin dan gero ne an dan surfa an dan kulkula an dan hado huran an zo da shi huran dan kaɗan da dan nono kuma ku kuma kai miji kuma kana jiran ita matan ta dawo a jikin a jikinta za ka samu sabulun wanki a jikinta za ta yi ma yaranka um, komai kuma dan nono bai ka inda ya kai ba to shine ke sa wannan abubuwan suna faruwa amma abin da ke ciki dai su mata su mazajen matan fulbe din su ne ya kamata a tara su su mazan kike ne eh, su mazan nike nufi sai a tara su sai a wayar da su kun ji abubuwan da aka ce matan ku suna shiga cikin bariki suna yi hmm. kuma wannan irin 'ya'yan da ake samun nan fa su suke kawo fitina a duniya sai kaga an ce an kama dan fulatani cewa wai yana fashi da makami yana menene kuma an je an hada an kidnapping duk suna sai a ce fulani ne sai a ce fulani ne suka suka tare mutane da bindiga kuma wayannan ainihin wayannan ƴaƴan ainihin ba ƴaƴan fulani bane ‘ya'yan matan Fulani da ke zuwa talla suke shiga motocin masu kuɗi su ne juye musu nono su lalata da su sannan su ɗauko kuɗi su ba su su dawo gida miji ko bai san abin da ke faruwa ba kina zaune gari kin ga alamun irin haka suna yi mm. amma to kin taba kamar ki kira ɗaya daga cikin su kamar bihillata ki mata fada ki mata nasiha ai ka san bihillata ne mutum yana da taurin kai mm. ko ka ce wance za ta taso maka ta ce wa ya ce miki ina yi mm. ai ka san ba wanda ke yin mugun abu a ce mishi yana yi ya ce eh yana yi amma dai muna ganin su muna ganin su saboda akwai wani wuri ma na nan wanda yake shi wannan mutumin zanne yake ba wani abin da yake ile fulani su kawo nono a cikin gareji wajen zaman shi din ya tara fulani sai ta yi alhaji hey alhaji hey alhaji hey hukkance da amin fami ya yauta hey alhaji kan Allah sallama ai ta ba'a da shi ai ta ba'a da shi kuma gidanci ne to kaga daga wannan wurin nan kuma kaga lalata ya mm. to dina mm-hmm. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abin da mata Fulani suke cewa idan an yi za a iya shawo kan wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina. Da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci a kan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya